يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 yau muna hudu ga watan sha'ban shekarar musulunci 1437 wanda ya zo daidai da sha ɗaya ko ga watan biyar shekara ta 2016 miladiya ga mu a markazin nuri islami wanda ke da mazauninsa a nan sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin zadul ma'adi fi na khairul ibadi ya ana biye da karatun muna cikin muqaddimat wannan littafi a lokacin da malam ka kokarin shi fassara muna ayar da ka cewa Allah yana zaben abin da ya Allah yana halitta abin da ya so kuma ya fifita wani abu daga cikin jinsin halitta su akan sauran wannan jinsi karkashin wannan malam na buga muna misalai to nan karatun da ya gabata satin da ya gabata mun faro irin Allah mu sarki a cikin garuruwa ya fifita garin makka a cikin bagirgirai wurare ya fifita masjidul harami to kan wannan muke magana yau za mu ci gaba inda malam ya tsaya inda yake cewa wa min khawasiha aidha anna al masjid harama awwalu masjidin wudi'a fil ardi بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام المسجد الحرام قلت ثم أج قال المسجد الأقصى قلت ثم أج قال قلت كم بينهما قال أربعون عاما وقد أش... ومن خواصها daga cikin wasu abubuwa da garin makka albalda kenan damirin ha ya udu ila makkata ko ila albalda ehin in ka ce makkata ka ga mu'annas kuma albaldatu shi ma mu'annas to komawa wa min daga cikin abubuwan da makka ɗai addasu khawas jam'u khasiyya yan ka ce khasiyya siffar da babu wani wani mai ita sai kai abu ne wanda yake tilo na gudana to kuma kai ɗai na addashi kaga babu mai shi a ce duk duniya gudana tallin tal to kuma kai ɗai addashi sai a ce khasiyya jam'in khawas daga cikin khawas na makka Shi ne mi annal masjid al harama masallaci mai alharma ne ka'aba awwalu masjidin wudi'a fil ard shi a farkon masallacin da an ka aza a nan bisa doron duniya kuma a makka aka aza shi kaga Allah ya keɓance ta da samun daraja martaba na masallacin harko awwalu masjidin wudi'a fil ard wannan nassin aya ya faɗi haka ko inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka wannan kaga khawas ne amma malamin zai kawo mana hadisi yace kama fi sahihain kamar da yazo a cikin bukhari da muslim an abi dhar daga abu dhar al-ghifari radiyallahu anhu قال يتي سألت رسول الله alaihi wa عليه وآله وسلم لا تنبي مزن الله عن أول مسجد وضع في الأرض farkon masallacin da an ka fara azawa a bisa doron duniya yana yi abu zar ya wannan tambaya kamun saukar ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakka kila ba ayat bata sauka ba lokacin ko bai ji ta ba lokacin ko bai santa ba lokacin domin sun sahabbai suna kowa na har da ce wasu ayoyi da suka ya halarta sauran kuma waɗanda bai nan ya bibiye su daga baya tunda Qur'ani ba complete haɗe ki wuri guda wa da kai ka samai ba a'a har da ta gaba kunan ko ga zukatan sahabbai sannan karatu na gabakunan bakunan sahabbai wanda ya fi ka zuwa makarantar zai tsere ma da karatun don kullum zai samu abin da ya sauka sabu wanda baka samu ba ko kuma mu ce a'a kila da ya tambayar kamun ayat ta sauka sai kuma ayat ta sauka ta ƙara gasgata manzon Allah game da wannan magana dama da yawa hayina sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an awwali masjidin wudi'a fil ard sai annabi yace almasjidul haram masallaci mai alharma shi a farko kult to ga ƙarin da aya bata da shi kult nice sun ma'ai daga masallacin haram wani a masallaci an ka fara aza bisa doron duniya qal mazalati almasjidul aqsa sannan masjidul aqsa wancan na falastin kult nice kan bainahuma tsakaninsu shekara nawa a tsakaninsu da aza masjidul harami sannan aza masjidul aqsa kamar shekara nawa ya rasulullah qal yace 40 ama shekara 40 wannan kaga tarihi na wanda baka samu ne sai ta hanyar bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zaka samu an ce ta ce na ɗaya eh za a yi ehin kuma kaga daga cikin hikima sunna takan daɗa ma wasu bayanai waɗanda Qur'ani bai zo da su ba ko ba haka ba kaga sai ha ƙara samun waraka tunda a cikin alkur'ani babu ambaton cewa masjidul aqsa an yi shi lokaci kaza shi kadima ka'aba ko bayan ka'aba tsakani da ka'aba shekara kaza babu shi duk da dai mun san akwai ambato ne cikin alkur'ani subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min almasjid harami ila masjidin alaqsa mun san akwai shi amma tarihance yaushe aka aza shi yaushe aka gina shi baka da wannan malam mun san da ma irin uslubin malam cikin zadul ma'adi shi warware ma matsaloli akwai matsala game da hadisi ko ko aya shi ma tafsirin aya duk wannan bayanin karkashin tafsirin aya da ta gabata da ko eh inna allaha yakhluqu ma yasha wa yahtaru ko eh karkashin wannan na to sannan yanzu yana yiwa kila wannan hadisi da ka karanta na cewa masjidul aqsa shi annabiyu a tarihance kuma dududu shekara 40 ne tsakanin shi da masjidul haram kila yana yiwa kai ka samu karatuttuka ko tarihuhukka ko tarihihi ka samu cikin abubuwa wanda ni wanda ka samu akasin haka to yanzu zai warware ma wata matsala malam ya ce mi wa kad ashkala wa kad ashkala hadha al hadith ala man lam ya'rif al ala man lam ya'rif al murad bih فقال معلوم أن سليمان ابن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى وبينه وبين إبراهيم أكثر من من ألف عام وهذا من جهل هذا القائل فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار يتي وقد أشكل هذا الحديث yace so da yawa wani hadisi zai rikita fassara ce ko ta'awuli ne kasa fita ya zan mushkil mai ɗaure kai wannan hadisi yana ɗaure kai alaman lam ya'rif al-murada bai ga wanda bai sami aka nuhi da cewa masallaci aksa shi annabiyu mai biya masjidul harami ba sai ya ɗaure mai kai faƙala sai ya ce shi wa shi wancan da ya samu matsala wancan da ya karanci wasu littattafai ko wasu ɗumumuwa sai ya ce ma'alumun a abin da ya sannan ne na mu san anna sulaiman ibn dawuda cewa Sulaiman ibn Dawud huwa allazi bana al-masjid al-aqsa shi ya gina masjid al-aqsa haka aka cewa in kai karanci littattafai na tarihi da sauran bayanai da yawa hatta da cikin tafsirai da kana gamo da irin waɗannan kissoshi Isra'iliya da sauransu ehe su suka ce to mun san dai annabi Sulaiman ibn Dawud shi ya gina al-masjid al-aqsa lalle haka yake labarin kun ba kure na ba eh haka dai aka basuwa to kuma wa bainahu wa bain ibrahim aktsaru min alfi tsakanin ne shi annabi Sulaimanu alaihi salam annabi Sulaimana bin Dawud da tsakanin annabi Ibrahima ya ka shekara dubu sun ka shekara dubu to mun san ko annabi Ibrahima ba shi ya gina Ka'aba ba eh eh, eh wa idh yarfa'i wa idh yarfa'i wa idh yarfa'u wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'ida min albayt wa Isma'il kada annabi Ibrahim da annabi Isma'il su sun ka gina Ka'aba duk da mun san akwai maganganu game da fassara ayat amma dai abinda ibnu Kathir ya rajaha kuma ya kalubalanci malaman zamani nai su kawo mai sabani haka da hujja mai karhi na cewa ni na cewa annabi ibrahim shi gina ka'aba cewa kama annabi ibrahim annabi mala'iku sun gina ka'aba annabi da adamu alaihi salam ya taba ginin ka'aba annabi nuhu alaihi salam ya sake jaddada ka'aba bayan tufana an samu annabi wani ya ji da Ka'aba kamun zuwa annabi Ibrahimu yace duk waɗannan surutai na ba su fito daga ma'asumi ba ba su fito daga manzon Allah ko ko daga alkur'ani ba qur'ani katata cewa wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'id min albayt wa Isma'il sai aka jingina daga foundation na gina masallaci zuwa gare su yace to duk abin da ba shi ba in ma da'ifin wa in ma munkarun wa in ma la asala lahu na cewa macewa annabi ibrahim ba shi ba to mu je yanzu mu yadda din kuma haka take annabi ibrahim shi gina ka'aba ko shi a awwalu baitin wudi'a lin nasi ko to masha Allah sai an kace to tsakanin ka'aba da masjidil aqsa shekara 40 suka ce ah, shi wanda mai karanta tarihi sai ce ah, ya abin zai kasance haka annabi sulaiman bin dawud kuma an ce muna shi gina me shi gina masjidil aqsa ko mun san tarihi ya tabbatar kamun Sulaimana ko ku tsakanin Annabi Ibrahim zuwa Sulaimana alaihi salamu an yi fiye da shekara dubu to kuma a ce Annabi ya ce 40 aman tsakanin su ya za a yi haka eh iskali kenan ko to ita ibn qayyim zai walware sai ce wa hada wannan magana min jahali hadal qayyim shi an nuna cewa jahilci mai magana ga duk wanda ya ga magana tintire jahilina eh malam yayi karsashen ya dan faɗi wata kalma mai nauyi ko ku ku tuno duk da dai ba mu wasa'a ba can wajen shin hida karatun mun yi ishara ga cewa zaman ibn qayyim al-jawziya akwai matsalolin al'umma ku tuna da su babban daga cikin abin mun ka ambata muka ce akwai hala siyasiya an kaure da ta lalace tattar biya yi bandalizer ɗin al'amura ya bata komai sannan muka ce akwai hala diniya ko muka ce addini ya san a wannan lokaci akwai firaqud dalla da yawa mu'tazilawa da jahamiyawa sun samu ɗaurin gindi suna yin wanda sun kaga dama wannan kuma wanda ya sababa zuwan tattar shi'ina shi'a ta samu bada kayanta saboda haka akwai ara da kuma wasu afkar da aqwal al-mukhalifa lil kitabi was sunnah to zai yawa sai ka abin bai kai ya kawo ba ibnu qayyim al-jawziya ya kakkausa suka ina jin kun tuna yayi kausar suka ko ya lafazi wanda kamata ya yi sassabci a nan sai ya yi to wannan in za ka binciken wannan maganar isharatun ila ƙa'iliha wanda ya faɗe ta ba ya faɗe ta ba an jahalin adi irin wanga jahilci jahalun wanga wanga narshin sani a'a akwai tsabani tsakani ne fil mu'taqad tsabani na aqida tsakani ne da wannan maganar ba sai ko mun gane akwai kakkausar soke-soke tsakaninsu shi ya nan ya ce kaga bai sassafta ba kaga zai ce zai yawa mai wanci kaza kaza ka sai ce wannan ba haka yake ba walaysal amru kazalika haka mun ka gada ko idan a ce zai yawa mutum na ɗaukar kaza kaza kaza ka sai a ce ayya ai walaysal amru kazalika wasawaru huwa kaza ko sai mun ka ji ɗaya kai kawai ɗaya mai da wani irin martani ya ce wa hada min jihali hadal yi. ishara cewa aƙida ta wadda wadda ba ta da kyau ta fito a wancan lokaci ina fata mun fahimci wannan ga mai yin wannan aqidat a yana fadanta alhali yana saba ma ahlus sunna wal jamaa yace ni yace wannan jahilci mai wadinta yace fa inna sulaiman zaka jiya sulaiman alaihi salam inma kana lahu min al masjid al aqsa abin da ya kasance kawai ga sulaimanu ga masallacin aqsa na jerusalem na palestine abin da ɗaya cikin harakat tajdiduhu renovating ya yi an san renovating ko ya dan gwaggwalje ya dan kwakwaɗe da sauransu ya zai dan gyaggyara dan caccahe an ka sake sabuwar filista an ka sake sabon yanki tajidi ya yi ba ni ya yi ba la ta'asisuhu ba she foundation din abin bai assasa shi tajidi ya yi wallazi assasahu wanda ya assasa shi huwa yaqub ibn ishaqa sallallahu alaihi ma shi yaqubu da ishaqa wa alihima wa sallam ko yace yaqubu yayi shi ya assasa to nan manzon Allah assasawa yake nuhi ba jaddadawa ba to tsakanin assasa masjidul harami da assasa masjidul aqsa wanda annabi yaqubu alaihi salam yayi arba'una ama karatun ya haita kenan yawwa kenan kuda ka samu wata kissa ko wasu karance karance ko wasu labaruka na cewa an ce Sulaiman ibn Dawud ya gina masallacin Aqsa ishara da ya tasdidi ba ginawa ta asali ba sai karafin ya warware ba an gane wannan wannan yayi shi shi annabi ishaqa ba'da ibrahima ba'da bina'i ibrahima al bayan annabi ibrahim ya gina ka'aba bi hadha al da wannan gwargwado na shekaru shekara 40 sannan annabi ishaqa ya haka nan kuma wannan kaga mai karbuwa na ko a hankali saboda bi saboda annabi ibrahimu shi baban ishaqa alaihi salamu ishaqa alaihi salamu shi an mahaifin Yakubu alaihi salamu kaga babu nisa tsakanin kaka da jika a ce shekara da in kaga abin kakan na karba ce ko ba ni dogon zango na ba ba wani tattaba kunne ko tantaka haddi yayi shi ba a'a jika na kusa annabi ibrahimu baba annabi ishaqa dama an tambayi yusuf alayhi salam ko an tambayi manzo Allah game da yusuf yace karim ibnu karim ibnu karim ibnu karim ko nabiyun ibnu nabi ibnu ka ta hay ambata ko ba haka ba ala kulli halin wannan tarihi ya tabbata falalak makka kenan ta ce bantu ta fifitu da kasancewa masallaci mai alhorma cikinta kuma masallacin shi ne na farko zaman kama na farko shi ma mizata shi ma khasiyya min khawas mun fahimci wannan wa mimma yadullu ala ومما يدل على تفضيلها أن الله أخبر أنها أم القرى فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها وهي أصل القرى فيجب ألا يكون لها في القرى عديل فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل ومما يدل على تفضيلها daga cikin abin da ka nuni akan fifikon makka sauran garuruwa akan sauran garuruwa an Allah ta'ala Allah maɗaukaki a khabara ya ba da labari ya habarta annaha ummul qura cewa ita ita uwar birane ita a ummul an san ummu kowace kura kowace qaryatu tarji'u ilaiha wanda kasan kowane jariri yarji'u ila ummihi to haka nan dukkan kura yarji tarji'u ila mi ila makkata Allah ya shi haka nan ko litunzira ummul qura wa man hawlaha ko ba haka ba saboda haka fal qura dukkan alqariyu dukkan birane kulluha dukkan su taba'un laha suna bi ina suna bi makka wannan kenan Allah da kai ne ya bata wannan shugabanci wa far'un alaiha kuma dukkan ƙura reshe na daggare ta sun ka fito ko kamar yadda mun ka san dukkan ɗa daga uwa ta ya fito kuma ƙarshe gare ta zai koma to makka ita ce ummul qura wa hiya aslul qura ita ce aslul qura wannan malaman tafsir sai ta budumuwa da maganganu game da haka nan wasu abubuwa da sai dai ka basu su haka nan illa da kace shugabanci na Allah ya bata kuma akwai duk abin da kan rasa kana samun iri ne ko amma kana samun madadin uwa kila fahimta saboda ni saboda ita uwa ita ita haihe ka babu wanda za a yi ka koma ka koma tiya ka ko a koma haihuwarka ko ba haka ba irin falala uwa kenan ko eh sannan kuma Allah da iko ne bai ce mata abul qura ba ko bai ce mata abu ba sai ce mata ummu ko eh ummul ulumi min abiha arhamu annahu wa istima'u zaini aqwamu in ja mashaikh abdullah bin kodiyo uwa ilmun muka an ka ce wanga shi wannan shi wanga ita ce uwa to yayi a ce ma shine uba dun uwa ta hijin kaddanta in ana son rahama ana sun jin daɗi da uwa aka cewa ko ba haka ba ba ka jin ma ana cewa dan dan dan uwana dan uwana inda rahama ta zo amma in ka ji rikici sai a ce dan na kuma ka ji ana amfani da rikici wajen dan uba ba a ce gaba suka yi sai a ce haba ba mamaki aika kasan yan ubana eh saboda haka lokacin da aka son rahama da lokacin da aka kokarin haɗa zumunci to kalmar uwa an aka amfani da ita sai an ka ƙulla wani zumunci da bai kacewa tsakanin mi duk ƙasashe da mi da makkatul mukarrama wannan yana ya ishe ka ban shawa ko mun gano hakikanin al'amarin ko ba mu gano ba daga cikin abin da mun ka gano dai duk duniya ko wace kasa dole ko yanzu ko gaba da inda an ka fito sai ka biza zuwa makka ko ba haka ba kowa na da bukatar ya zo makka in dai musulmi na ko ba haka ba kai ya zama mi ya zama hatta da arna waɗanda ba musulmi ba da za a bari suna shauƙin zuwa makka kila fahimci wannan saboda kaga ta zama mi ta zama ummul qura sannan kuma duk abin da ka sawo da an ka gani duk abin da zaka sai suwa abin da ba a yi makka ka ɗauko da in za ka ɗauka to makka ya arha makka ba sani ba ko mun gane duk abin da za ka ɗauko in ka ɗauka kaso wani abu za kana wani gari ba kana ganin can ya tsada ba sai ka samu babban riba to haka na ka ɗauko wani abu ka nuhi maka da shi ka ci riba ya yi arha ban gane ko kun gane ka ci riba amma kuma can ya yi arha kuma ka ci riba sannan kuma ta ɓangaren addini haka na ta ɓangaren aƙida haka na alƙiblar duk duniya nan na da dai sauransu hiya ummul qura an fahimci wannan litunzira ummul kura wa man hawlaha kenan mi kenan wa da kasan uwa ba ta da madadi to babu madadin makka babu wani gari da aka ce ya madadi ga makka kila an fahimta yace mi yace fa yajibu Allah ya kuna laha fil qura adil kaji ba sai zan dole makka cikin alƙariyu babu adil madadi alternative a ce a ah, Allah ko baka zo gari ka ba ga gari kaza ba ko ba haka ba duk abin da ka fasa ce to Allah ko baka samu gari ba ka je wuri kaza to faɗa ne in ka rasa makka rasa makka rasa haji ka kan rasa ka'aba kan rasa mina kan rasa arfa kan rasa muzdalifa kan rasa mina kan rasa zamzam kan rasa multazam ina zaka ka samu zamzam ka samu mina ka samu ka'aba ka samu safa ka samu marwa ka samu muzdalifa ina zaka ka samu mash'arul harami babu badil dole da sai can an fahimci wannan dole da sai can eh makka kenan fahiya kama akhbara nabi sallallahu alaihi wasallam wannan daidai na kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya habarta muna game da fatiha an fatiha game da fatiha yace mata annaha ummul qur'an ba haka ce mata ba in ka ba fatiha akwai sallah akwai wata sura wadda aka ce madadin fatiha ta ishe in ka kambar da sallah karanta ta isa ma daga fatiha kaga babu ta ko to kamar yadda ka san haka nan to ita ma qur'ani haka ya kamanta mi ya kamanta umul qur'an ولهذا don haka لم يكن لها في kutubin الإلهية ita fatiha bata da duk cikin littattafan da aka saukar daga sama a taura ta gaskiyar ɗin ma wanda ba lalata ba injila ta gaskiyar azzabur ta na gaskiyar da sauran duk kutubu gaba ɗaya sufu ibrahim wa musa duk gabaɗaya ɗaya babu ita fatiha ba ta da adil madadi ko tamka fatiha ita ɗaya haka annabi sallallahu alaihi wasallam da kai ne faɗi haka ko ba haka ba ya tare wani sahabi ne yace tsaya in faɗa ma tsaya baka labari game da wata sura da Allah bai taba saukar da ita ba cikin alqur'ani sai yanzu bai taba saukar da ita ba a cikin at-taura ko zabura ka jira in gama yanzu jira in gama azkaru zan faɗa ma haka kuwa sai kama wuri ya zanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama azkaru din da yake tashi dan zai dan fita sai ce ya rasulullahi ka bace ka faɗa min wata sura wadda Allah bai taɓa saukar da ita a cikin alkur'ani ba sai yanzu babu ta a cikin attaura da injila kuma ka tuna cewa kai kamun ka hita masallaci kuma zai hita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh ai na sani me kake karanta in zaka fa in zaka sallah sai ce alhamdulillah sai karanta alhamdulillah rabbil alamin yace to ita ce ita ce sab'ul matani ita ce alqur'anil ladhi utituhu fassara wala kada atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim yace ita ce wadda Allah bai taba saukar da ita a cikin littafan at-taura ko injila ba to a ce kaga tunda fatiha ba ta da badili ko to haka to an kace mata ummul qur'ani ashe kaga tunda an kace makata ummul qura ba ta da badili ko eh eh kaga ashe wawan ga duk da dai wawa na wani dan Najeriya da ka cewa ai ducin ganajos jos da sauransu inda wallahi an rage kashin kuɗi an tuwa an gyaggyara su an kafa su a yi da safanan a huta wai kashe kuɗi wanga tun sadda ana cikin duhu ya ce haka ina da ai kun san wannan tun cikin duhu kuma wanga fa musulmi na ha jika musulmi na faɗi haka ya ce saboda kashin kuɗin da aka yi wannan ya haɗa da shekara uku shirin fa sabon kashe kashe kuɗin da aka yi daga unwanin kashin kuɗi ko can makka ba duci na aka taka a sauka a tai kuma zuwa daji ba wai wai mina da aka zuwa da muzalifa ta addaji yace ga ga dutsunan jos waɗanga dutsunan jos ba su ishe mu ba a gyaggyara su kawai a huta da kashin kuɗi makwantan kuɗin da aka shewa. to abin bai gane ba ko ba haka ba ehe wanga ma ko gaddafi ya ɗan shi hankali shi ma gaddafi ga litizar umar qurawa ma ha sai ce ah, to libya ba ta ciki saboda haka su annabi annabi ba aiko zuwa gare su ba su saboda libya ba ta ciki don litunzara ummal qura wa man haulaha haulaha yace al madinatu wa ta'if wa sai faɗi sunan eh bai san haulu wannan na duniya na ba sai da kwamitin malamai sun ka zauna mai sanne gyara wannan abin ga shi ka sun san shugaba na ba mallami na ba eh to al agane kenan to haka al'amari yake wa min khasa'isiha ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد روي عن ابن عباس بإسناد لا لا يحتج به مرفوعا لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها ذكره أبو أحمد ابن عدي ولكن الح... ولكن الحجاج بن أرطاة في, في الطريق وآخر قبله من الضعفاء ومن خصائصها daga cikin wasu abubuwa da ita maka take banto da su ita dai annahu la yajuzu dukhuluha baya halatta a shigarin makka da gairi ashabil hawaij al mutakarrira ba ga ma'abuta bukatoti waɗanda ka kai da kawowa ba ba ‘yan aiki zuwa shiga maka ko da yaushe ba, ba irin ‘yan aikin sarki, irin masu saye da saisuwa, irin masu harkar biza, irin masu harkar diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa wanda yanzu a aike su hito, ba irin su ba, irin dai daga wanda yake daga shekara sai ba ta gani. In yadda hiba bai da bai bai san ko zai kuma ko ba zai koma ba. To iri ne dut, ai bai halatta ya shiga makka illa bi ihramin ko? Sai da ihrami. sai ce mi wa hadhihi khasiyatun wannan sifa ce da makka dai adda wannan babu wani gari da aka ta in ka shiga tai sai ka yi wanka ka cire tuwahin ka na gida ka sa izari da ridai ka ce labbaika allahumma labbaika sannan ka halatta maka shiga duk duniya babu wannan wurin ko a walla kwadanin maganin da aka ta in ka shiga maka shiga sai ka a walla babu shi ko taimama kwadanin garin da ba a shiga da janaba ko garin da ba a shiga da haila ko ba haka ba faɗa min garin da kahiri bai shiga ko ba haka ba sai makka ko to ita ba ma batun kahirci ba ba ma batun abin gaba sai ka yi wanka ka fara faɗin labbaika Allahumma labbaika sannan ka ta san mata wannan kafiya ce maka ɗaya da su ko sai da yace la yushariku fi ha shay'un min al-biladi sai ce amma a saurara wa hadhihi al-mas'ala wannan mas'ala bin yanzu mun dan gangaro cikin wata kadiya ta fiqhu kai Allah ya saka ibn qayyim al-jawziya wato la yagadiru sagiratan wala kabiratan illa zakaraha ko ba illa hasaha ba illa zakaraha ko ya taho kamar kai ya sani yana sane yaka magana ta ya ji wani akwai alamat za a faɗa rami to yanzu kuma zai ahamo zai yi ƙoƙarin ya fahimta sheka wata matsala sai ce wa hadhihi almas'alatu talaqaha an ibn abbas radiyallahu anhuma wannan mas'ala ba wannan maganar da ya yi wannan fatawar da ya yi ya ce ba a shiga makka sai in an yi isirani a nan ba a shiga makka sai da irani kowa sai ce to wannan wannan magana ya da talaka su mutane sun karbe ta Ali ibn daga ibn Abbasin radiyallahu anha an an karɓi wannan ya ce wa qad ruwiya Ali ibn kai ma an ruwaito daga Abdullahi ibn Abbasin bi isnadin la yuhtaju bihi da isnadin da ba a hujja da shi isnadi da'ifi an karɓo marfu'an ya daga wannan hadisi zuwa ga manzon Allah na cewa la ya dakhulu makkat ma ya dakhulu ahadun makkata illa bi ihramin min ahliha wa min ghairi ahliha annabi ka cewa a wannan sanadi da wa a hujja da shi isnadi ne mai rauni a saurara fassara zamu kamun mu dawo manzon sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi an kace ya ce la ya makkata la a ahadun makkata ɗaya duk bai halatta ba ya shiga makka man'una ko ba ya shiga makka illa bil harami sai da ihrami in ji annabi aka ce min ahaliha wa min ghairi ahaliha dan makka ne ko ba ɗan makka na ba kullum za ka shiga sai da ihrami in ba kona sai da ihrami in ɗan makka na haiti lalura wani gari zuwa saye da saisuwa ko zuwa karatu ko zuwa wasu zara wasu yan uwa in zai dawo ya shigo gari ne na makka sai ya biyo ta ɗaya daga cikin miƙa ta ɗin ya yi wanka ya yi labbaika Allahumma labbaika ya ɗauko ihrami na umra ya shigo makka ya fara zuwa masallaci ya yi ɗawafi ya zo ya sa'i bai na safa marwati ya yi sai sai sannan ya gida ne ko ba haka ba haka hadisin kamihi sai malam ya ce zakarahu abu ahmad ibnu adi ibnu adi ya faɗi wannan cikin alkalin nashi amma yace walakin al-hajjaja ibnu arda fi dariqi sai dai akwai ɗan fashi hanyar al-hajjaj ibnu arda ɗan fashi na hadisi akula al-hajjaj ibnu arda mudallisina ضعيف لا امامنا ياتي اتفق العلماء على ضعفه ضعيف مدلس yana cikin tabaqatu ya yace to bisa hanya ce akwai bisa hanya wannan hadisi akwai al-hajjaj ibn arda kaji ɗaya sannan yace kuma wa akharu qablahu akwai wani kamun kamun ibn hajjaji kamun ibn hajjaji da da kaka kamu ne ga shekaru kamu ne wanda ya gabaci hajjaj ibn arda ga mutuwa kenan ne kenan hajjaj ibn arda ka bisa garai ka wuce ka kai ga wancan sannan ka kai ga Abdullahi bin Abbas kila an gane wa min qablihi ba misali mu ɗauki sanadi in mun ka ɗauki sanadi in yanzu ka ɗauki sanadin ɗaya daga cikin sanadin Bukhari haddathani Abdullahi bin Yusufa qala akhbarana Malik an ibn Shihab az-Zuhri an Anas ibn Malik radiyallahu anhu ina asam ina kasa sanadi din daga inda Bukhari ya fara Abdullahi bin Yusufa at-Tinnisi shi as-sama koko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malikin ibn Shahab Zuhuri shi as-sama masha Allah shi a kenan ko an fahimta kenan masha Allah sai ta to sama garai kamun ka kawo gari shi ma akwai wani akharu qablahu akwai wani minat du'afa shi ma minat minat du'afa da'ifina na in ka diba hadisin shi waza ka samu Khusayfu ibn Abdurrahman al-Jazari Khusayfa ibn Abdullahi al-Jazari shi ma ittafaqa al-ulama ala saboda yana na farko dai Imam Ahmad ya ce mun daribul hadithina na biyu mudallisunna na uku murji'unna yana da aqida irja'i irja'i na cewa in ka shiga musulunci komi kawa Allah sai ya kai ka aljanna inda ka shiga musulunci na cewa na cewa al-imanu la yazidu wa la yanqus wannan aqida in ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko baka sallah baka zakka babu hajji babu koyi babu wani abu lahi lawa aljanna kai yace ka mayyada wani wani kiyasi na son kai na hankali amma wanda bai kasu sai ya gane ko to Allah wanda yace yace ban yadda a can gaba baki ne fa bai yadda da Allah bai imani ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah ce bai yadda ba ko ba haka ba amma irin wangana da aka ce wallahi ba la in kirki gare amma bai amma mushriki kahiri amma yana tara almajirai ya ci da su ya ba da kuɗi miliyoyi ya ci a gina masallaci ko ba haka ba ya tara mallamai masu addu'a ya kai su umra su yi mai addu'a ko ba mu irin su ko ya kai a kai ayi addu'a ya tara kaza amma ya gina bai taba cewa la ilaha illallah ba shi da Allah wadannan abin da ya kai suna umhani ne lahira sai sun ce kamar yadda al'amalu salihatu la tanfa'u a shirki to wa kazalika al'amalu sayyi'ati la tadurru ma'al imani shi ake yasin in an yadda inda kana kahiri kin cire kahiri ko sadin kyautarka da kirkinka da taimakonka bai amfani ko to haka in kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk wanda kawo duk abin da kawo Allah aljanna kaji irja'i kenan arja'ul amala anil imani shi ya irja'u sun janye sun jingine arja'a eh a arje wa akahu arje wa akahu jingine shi jaye annabi yusufu musa alayhi salam annabi musa da shi dan uwan shi jaye daga mutane sa daki kaurehe su wa ba'atkum fil madaini hashirina ka saka ake a kiro ma bokaye da sun kaje su abin da ka son kawai in ambata arje ne ka son in ce irja'i kila an fahimta to waɗanda yana daga cikin bidiyoyi can suna cikin fara dala al almurji a murji'a tana cikin fara dala zo zo zo take kunne guda take da khawariju da jahamiya da ƙarariya da mu'tazila da ash'ariya duk yan yan jirgi gudana an gane to in wanda aƙida ce an san ba ta halarta ƙarya ba ko in ce bid'anci ne bai halarta ƙarya ba ana karɓa hadisi ne kila fahimta sannan in ya zan laye da u ila atihi bai kira zuwa bai shelatta bai son a shigo bai kawata ta bai kawo haddasan karya na game da ita na kawata ta shi ma ana karɓar labari ne kila fahimta shi yasa zai wacan magabata cikin ruwatu za a faɗi wani rawi sai a ce murji'un ko ko a faɗe a ce mu'tazili ko a ce a ce shi'i da sauransu to akwai matakan da aka ɗauka sai a ce bid'a ba ta hana karɓa hadisin mutum sai in ya kasance bid'anci ne ya halatta ya yi ƙarya ko ba haka ba kamar yadda wani gagarumin dan shi'a yin musulunta ko ku ya tuba na can min kabluha sadda shi'a tana da lahiya ne ko eh yace ya tara mutane ya tara waɗanda bayan shi shi'a ahlus sunna yace wallahi ka ku koma karba hadisi ga irin irin duk wani dan shi'a wannan sadda ina ciki haka muka taruwa mitin muka in muna so mu haɗu wata magana sai mu yi mitin mu aza hadisin ƙarya yace duk shi'a duk shawara aka aza hadisi saboda kar ku karbi hadisi gare su ina da mun san wannan hadisi ka kenan bid'atuhum tad tuhillu al-kadhiba istihlalul kadhibi daga cikin bid'a su ko to kenan ba a karba gare su sannan waka zalika man yad'u ila bid'atihi wanda ka kawata ta to sun ce khusayfu dinnan ibnu abdurrahman al-jazari yad'u ila bid'atihi yad'u ila irja'i shi ne ka sanya bayani to tunda yad'u ila irja'i kaga duk da dai nan kila hadisin bai da irja'i ciki kila hadisin ko amma dai yana da illa sosai kan haka sun karanta hadisi ne mutum da mun ka samu cikin hadisin mutum biyu akwai al-hujjaj bin arqa muka ce da'ifun mudallisun sannan akwai husayf bin abdurrahman al-jazari muka ce da'ifun mudallisun murji'un wa kana yad'u ila bid'atihi ko mun samu hadisin ya tashi aiki ko shi yasa tun farko malam yace an samu hadisi daga abdullah bin abbas marfu'an sai yace bi isnadin la yuhtaj bihi zai hutar da kai tun farko isnadi ba a hujja da shi ko hadisin ya tashi aiki to sai mu koma ga matsalar bar mu ida tun haye ta sai yace walil fuqaha fil mas'alati walil fuqaha fil mas'alati salasatu aqwal an-nafy wal ithbat wal farq bayna man huwa dakhil al mawaqit wa man huwa qablaha faman qablaha la yujawizuha illa bi ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة وهو قول أبي حنيفة والقولان الأولان للشافعي وأحمد yace to bari mu dawo yanzu dai bamu da hadisi tunda hadisi ya tashi aiki sai mu zo mu ci alaga harta malam game da shiga makka ya halatta in shiga makka don kasuwanci ba sai na biya na dauko ihrami ba ko in shiga makka don karatu in Allah ya kai ni makka eh karatu ba sai na ce ihrami ba ko in shiga makka don in wani abu kaza wasu lalurori dai shin dole sai na shiga da ihrami na umra ko ko ina wucewa ta zuwa lalura ta sai ya ce walil fuqaha fil mas'ala malaman addini game da wannan mas'ala salasatu aqwalin suna da luka guda nawa guda uku annafyu dai ya la ya juzu wal isbatu dai ya ce ya juzu annafyu kasala la la ya juzu isbatu ya juzu an fahimci karatun eh wan suka kore gaba da suka ce bai halatta ka shiga makka sai da ihrami wani kauli yace a ya halatta ka shiga babu ihrami sannan kauli na uku wal shiku shi ku akwai wanda ya shiga tsakatsaki shi ku ya ya ya yi bambanci sai da dan tsaye gwari gwari ya tafsil sai yace akwai bambanci baina man huwa dakhilul mawaqiti wa man huwa qablaha akwai bambanci da wanda yake shi daga cikin miqati ya zarci miƙati ko muna da mawaƙi guda biyar din nan zuwa shidda waɗannan biyar din nan wanda manzo alaihi sun yi ambata zulhulaifa ga mutanen madina jufa ga mutanen sham da magharib da nan Afirika ko sannan ya lamlam daga mutanen yemen zatu irkin daga mutanen dajat karnul manazil da muta haka ko ba uku din nan ba ehin to yace wanda shi garin da yake ko gidansu ko wani abu nashi tsakani ita shi tsakanin miƙati da makka yake tsakiya yake ba sai ya tsallake miƙati ba da ya tashi in ya fuskanta nan makka yayi in ya fuskanta nan miƙati yayi to tunda da nan inda yake zuwa makka babu miƙati to shi wannan hukunci ne daban an fahimta shi ko wanda tsallaken miƙati yake bai iya kawa makka sai ya bi ta miƙati shi ko hukunci ne daban nan sun kai tafsiri mi tafsirin sai suka ce faman qablaha shi wanda aka mun miƙati ma'ana tsakani ne da maka akwai miƙati ɗaya daga cikin to ɗin nan to shi kan la yujawizuha bai tsallake miƙatin nan illa da ihrami kila an fahimta shi kan sai ya ce wa man huwa dakhiluha amma wanda da tiki yake shi tsakanin da makka ba miƙati miƙati yana can ya baro shi fa hukumu hukulu ah, hukum ahli makkata shi hukunci ne hukuncin yan cikin garin makka a ah, in ka ta zuwa ga cikin garin makka za kana ka ziyarci ya ko kauna uwanka ko kauna ubanka ko wata wata shiya dole na sai ka biya harami ka ɗawaki? sannan ka koma ka ziyarce ta ka haita za kana kasuwa ka wuce wane ka dawo sai ka bi musul harami ka dawafi sannan ka je kasuwa hmm hukuncin ka dan maka ko to haka wanda yake tsakani da makka babu mikati hukumu hukumu ahli makkata mun gane wannan ko suka yi wannan tafsiri sai ce to a saurara wa huwa qawlu abi hanifa wa huwa shi wani الضمير يعود إلى الى الأقرب to wannan wanda ya gwari gwari mai cewa in kana wajen miƙati baka shigowa sai ihrami amma in kana da tiki wucewa kaɗan gari kake shi azancin Abu Hanifa an gane wal qawlanil awwalani zan tukka biyu na farko wanda mun ka ce annahu wal isbatu ko su kuma li shafi'i wa ahmad su kuma na shafi'i da ahmad amma mallan ya haɗe mana su sai ya ce wal awwalu li fulanin wal qawlu thani fulani ko ba haka ba sai kai abinda malamai balaga ka cewa laf wa nashrun murattabun shi an kai laf wa nashrun murattabun can na farko ya udu ila na farko na annabi ba shi an na farko ba a za shi ga na farko cikin mutane biyu shafi da ahmad wa an na farko to a ahmad qaulan shafi'ina can na biyu a za shi ga na biyu sai a ce mi sai a ce laf wa nashrun laf wa nashrun ghairu murattabin eh murattabin laf wa nashrun murattabin ko a jero abu biyu ko uku ko hudu ko biyar sannan a jero masu shi kuma a jera su wani jerin wancan yake na ɗaya can shi na ɗaya nan na biyu can shi na biyu nan na uku shi na uku an gane ai su aka ce ma lafu wani sharo murattabun an fahimci wannan ko to sai mu dawo waɗannan duk haka fuka hawa sun kace kuma haka sun haka su duk wanda zaka zamu ɗaya daga cikin zartuka ko ya ce la ya juzu ko ya ce ya juzu amma mi amma ka'ida duk wanda ya faɗi magana sai an koma mata gami da Qur'ani da hadisi ko ba haka ba shi aya ta ja mu kai nai kuma shi hadisi ya ja mu kai nai kuma shi aka karatu tsintsa ko ba haka ba kuma nan mallan ya batta ruhe ya ibn qayyim al-jawziya yayi gwari gwari ko ko ya bamu bayani ya bamu details ya bamu mazahibu ya bamu hadisi ya soke muna shi an bai muna abu guda ba da muka bi shi bashi abin da ya saba me ya saba yayi muna zabi ya ce amma ciki wannan shi a daidai bayanan ba sai ban mu mi mu zaɓen makanmu ina ta mun gane yau muna da akawali guda uku to zaɓen makanmu to mun mun zaɓen makanmu wanda mun ka zaɓen makanmu jaza ya halatta ka shiga makka babu ihrami duk inda ka hito cikin duniya kila fahimta dalili kuma akalla muna da hadisai guda uku hadisi na farko hadisin da ya tabbata a Bukhari da Muslim na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mawaqitu da ya ambaci mawaqitu wadancan wa miqatu ahad ahal madinati dhul hulaifa wa miqatu ahal sham al juhufa wa miqatu kaza kaza kaza sai karshe sai yace hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al hajj wal umra arada waɗanga wurare da ni ambata na masu waɗanga garuruwa wuraren na masu garuruwan gana da wanda ya biyo ta waɗannan wurare wanda ba ɗan waɗannan garuruwa ba in dai ya taho da niyya aikin hajji ko umra to in bai taho ba fa shi an magana ashe ba ni ba ashe ba su ya ihrami ba babu ruwa ne mimman arada al wal umra a kiyaye a shiga ga mun ka wannan kaulin Ahmad ya fara hituwa ko kauli na biyu hadisin Bukhari hadisin Muslim muwadda Malik ya rito shi suna cikin Afrado Malik suna cikin hadisan da aka cewa duk duniya an ka ta Malik sai ka same su shine Imam bukhari ya karbo daga Abdullah bin Yusuf at tanisi daga malamin sa Malik daga Ibn Shahab az-Zuhri Ibn Shahab az-Zuhri daga Anas ibnu Malik Anas ibn Malik yace da khalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkata amal fatihi wa ala ra'sihi al-najfaw Annabi ya shiga Makka shekarar da an kai fatahu Makka ko da ya shiga yana da kwalkwali bisa kai ne an san kwalkwali kullar kwano wadda ko an daba ma wata adda ko wani kulki mai sarkoki baka jima ko wa ala ra'sihi al-najfaw akwai mi kwalkwali to mun san kuma ka'idar mai aikin hajji ba a ruhe kai ashe shigar da ya yi ruhe kai har ya sa kwalkwali da khala ghaira muhrimin kila an gane tunda mazun Allah sallasalli ya ce ma'in wasu dirin wala tu hannu tuhannituhu wala tu tukhammiru ra'asahu fa innahu yi yawm mace mula mulabbiya ka a ruhe kai ne ashe wanda zai shiga aikin hajji bai ruhe kai ashe ran nan manzo sallallahu ya shiga aikin haji eh, wanda ya shiga makka ba da aikin haji ba mun gane wannan abu na uku in mun ka ce duk wanda za ga makka sai mun aza mai umra ko aikin haji sai mu ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci aikin haji yace Allah madaukin sarki ya wajabta muku aikin haji fa qama suraqatu fa qala a kullu amin ya rasulullah yace ku wace shekara ya manzon Allah manzon Allah ya kauda kai ne ya koma wani ya rasulullah shin a kullu amin hajjin da kacce ai ko wace shekara yana wajibi annabi ya kyale shi ga na uku yace kai da na ce ila wajabat wala mastata'tu da na ce ko wace shekara sai kun aikin haji da ni da ya wajaba da ba ku iyawa sai ce ni alhajju marra ashe kenan yau in ka za da zai shiga makka sai ka aza mai wajibi sai ya shiga da ihrami ashe alhajju gairu marra ko ba haka ba saboda haka waɗanda dalilai sun ka bada hujjat kan haka malaman mu na baya bayan nan waɗanda mu'asirai da waɗanda suka rasu sun ka tafi kan cewa ƙauli rajihi ingantaccen ƙauli wanda hadisai karakiya shine jaza ka shiga makka sawa'un min dakhili min dakhilil miqati aw min kharijil miqati jaza lahu dukhulu makkata da ghairi ihrami wannan shine fatawat ibnu baz shine fatawat usaymin shine fatawat albani shine fatawat allajatu da'ima lil iftah wal buhuth al ilmiya shine fatawat fawzan al fawzan a fatawar da yake ba su nurun ala darbi shine fatawar su gaba daya shi yasa fatawa ta wadda ba ta da wata matsala mun fahimci wannan Allah samu gane abu na gaba nan za mu tsayi ko lokaci ya yi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladista abinda an sani ba ko akwai wasu yan sanarwoyi to masha Allah akwai wata tambaya da aka biya ta bashi kullun abin da aka gare mu sai ya canye lokaci amma sai na ba da amsa insha Allah ta'ala a fara a ah, lokaci to eh. na eh. na eh guda tambaya oh. eh to ba ba wannan tambaya ce mm. ai gara su in tambaya ce waccan a haƙu to to a eh, ko ba haka ba to bari a yi wannan mm, sanarwar to uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani dan uwa ya rubuto takarda yana roƙon yan uwa musulmi don Allah a taimaka masa da addu'a akan ɗiyarsa da ba ta lafiya tana asibiti Allah ya ba ta lafiya uh, akwai kuma sanarwar da aka yi ga yan kwamitin gudanarwa na sahaba santa cewa akwai mitin yau a darul ilmi karfe takwas da rabi don fara shirye-shiryen azumin ramadan muna fata duk wanda bai samu tasgari cikin wayarsa ba in ya ji wannan sanarwa ya halarci wannan taro sanin sallah yan kwamiti yan kwamiti ko kowa kace yan kwamiti ko kowa wannan da yake ba tambaya ba ce karatun da an kai yana kili na last week na yace assalamu alaikum don Allah malam ina neman karin bayani akan karatun satin da ya gabata inda malam ke cewa inda ibn al-qayyim ke cewa walaysa ma'al mufarriqi ma yuqawimuha albatta ma tanaqudun fi miqdar al-qada'i fada'i wal bunyan yana magana duk da dai kai ko mace lokaci a gurguje yana magana cewa inda ibn al-qayyim yace in ita daga cikin darajar makka an hana adibe ta lokacin biyan bukata an hana ka dibi alƙibla ko ka bata baya ina da mutuno da hadisin yace kuma wannan dibin alƙibla ko bata baya fil a fili na fallau daji na dajin Allah wal bunyani ko ko cikin gini na yace wannan shine fatawa da tatta shine amsa sai yace walaysa ma'al mufarriki shi wanda ya bambanta yace in daji na shi ya haramta amma akwai gini ya halatta babu matsala shi wannan baya da mayu mayu qawimuha dalilan da mun ka basuwa dalilan goma sha a cikin sauran littafai ne wanda ya bai bai kawo su don saboda ya ambace su nan ce to babu ma mu ha abinda ka mu ma da waɗancan ka ture waɗancan albatta kwata kwata babu su bai bai da dalili ma atanaqudhihim kuma abu na gaba wanda za mu ƙara su ma huce akwai bambancin da dadi da cikin gini kuma gashi sun yi tanaqudi sun sun warware ma kansu suna tunka suna walwala fimi fimi qidar al da gwargwadon dajin a dajin ma suna cewa in ya kai tazara kaza gabas gare ka in babu taki kaza yamma gare ka in babu taki kaza wane ce goma wane ce ishirin wane ce talatin wane ce arba'in ashe saɓani a ce ishirin ko talatin ko arba'in ashe babu nassi dun da akwai nassi ashe da mun ittifaki wal bunyani haka nan gini tsakaninka da gini in ya zan babu tazara kaza ko tana mace gare ka ko da kamar taki kaza ko taki kaza da a ce akwai nassi na gini da ba a samu matsalar wannan kila an fahimta wannan shine ka ambatawa kila shi shi'ar abin da yake bukata in bai fahimta ba yana kira na a waya kila kara mai bayani wannan kenan ina jin battan baya ta gaba sai wani sati akwai wani bawan Allah da aka gaya min cewa makwacin wannan wurin karatun na ayi masa gobara ko a gobara muna roƙon wasu iyalan wani gida a musu gobara duk da dai ba mu sanya da yanayin gobara take ba ko akwai hasara rayuwa ko babu Allah babu hasara rayuwa kai eh, to shikenan ubangiji muna roƙon Allah muna tawassuli wannan karatu Allah ya kawo musu sauki ga al'amarin Allah ya sassafta musu Allah shi shi ba su abin da suka rasa kuma Allah ya kare dukkanin musulmi sannan malam Mustafa na faɗa min shi ma dan uwa ya nemi a yi masa addu'a ko yawwa shi ma Allah shi biya masa bukatarsa na alkhairi duk abin da ya kudurta na alkhairi Allah shi biya masa bukatarsa muna roƙon yan wasu ya sha addu'a subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik